من يهدي الله فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na Profesa Ene Gwandu inda muke karatun littafin Ash-Shama'il ko wace ranar Asabar. yau asabar sha biyu da watan zulkaida shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da shida bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina za mu tashi babi na ashirin da bakwai babu ma ja a fi sifati wa buɗe rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam inda ta'ami wannan shine karatu na goma sha takwas bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة yace babu ma ja'a fi sifati wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda yazo yana magana game da siffa alwalla annabi sallallahu alaihi wa sallam inda ba'an wurin cin abinci babu tuna shama'il littafi ne da yake koya muna halayya da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin su waɗanda a sunna da waɗanda a ɗabi'a da waɗanda a halitta duka don haka yanzu ba siffa alwala ba irin wadda ake koyawa a kitabun tsahara wadda eh, aka wace hadisin Abdullahi bin Abbas da Annabi ke alwala hadisun Usman bin Affan hadisun Ali bin Abi Talib ba irin wannan ba a ce a wanke hannu so uku a wanke ba irin shi ba yanzu ya hali ne yake in zai ci abinci yakan yi alwala ne ko kuma ba su yayi alwala ba yake ci abinci yana fata mun fahimci wannan ko kata haka mun gama da babu ma ja a fi sifati idami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafai akwai eh, waje muna samar babin da ya wuce waje mun tauhidin babin da ya wuce babu abin da shahidar idamin rasulullahi sallallahu babu idami ko babu sifati idami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waje muna bismillah Malaikun Islam. Wani karatu kan mai damar da a nan mafafin cikin shi ya wani abu wanda zai taimaka ma abin da mhm. Idan shi ne duk abin da zai taimaka ma abin da domin ya wuce. Zai iya zama nama, zai iya zama mai, mhm. zai iya zama halayyar kuma haka hmm. wanda shi ne da ba ta da ɗan jisade da sai maka abin da aka karbe domin ya wuce hmm. yanzu karanta na isai da nama fi wannan lalin hmm. yanzu mun koyi yadda alaihi wasallam yake dage an shiga abinci na wasallam ya kaɗan ce duk abin da ya samu ya kanci kuma sai aibata abinci cewa wannan ko abin da ya samu zai ci in ya samu madina zai ci in kuma na samu shuka in ya samu alama kakkai shayi da yawa ka farko yi gaba hajjisar da kuma akwai wasu abubuwa da aka duku daga cikin babin? kamar da da mun karanta farantan Aisha su ne su annabi ke cewa farantan Aisha da sauran mata suka ce kamar abin tsari, wanda muka sha kare shi ne nama da mata muka ce kuma shi ne abinci ne falala da karfi dan dan mun yi karatu kan arzikin abin da ya ci an kawo mai mata ya nama ne ya ci azhar da yayi sallah yayi arwala dan yayi sallah lokacin asar yayi yayi arwala ba yaje kuma ya sallah da ya yi da ai kokari wa zai cika mai babin gaba ɗaya da muka karanta wa zai cika mai saura wasu abubuwa da ya baro wannan duk mafi yawan ya yi kamar ga karatun da muka yi satin da ya wuce ne karatu biyu muka yi a babin kafin mu ta yi hutu ko bismillah oh okay ah yana kan littafi da ku to masha Allah bismillah kai wa zai kara da abun da muka karanta na sifatu idami rasulullah sallallahu alaihi wasallam hmm? Hmm? to cikin karatun satin da ya wuce akwai abin da ya baro ya yi bayanai da yawa ah, wani ba kai ba

da ya musu abin da suka hadisin kama yana da rauni yana da rauni amma yana da cikin wa'anda sannan cikin ya ya ta haɗa wannan ne kamar mutashin nono da abubuwan da ya saura haka to kai ke kai da shi ke da wani wannan yana da kai wato malamin yana da ne. cikin babin ta yadda ilmi ilmi yana son abincin da aka ya yi shayi akwai ƙari ko shi kenan to shi kenan in ci gaba إمام إمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء cewa annabi sallallahu ya fito da bayan garji ya fito da bayan gida fa quriba ilayhi ta'am sai aka kawo mai abinci aka kusanto mai da abinci fa qalu suka ce alana atika bi wabu'in mu zo maka da mu zo maka da abin alwalla domin an san ko da yaushe yakan kasancewa cikin alwala cikin tsarki kuma an san yana cin abinci yana da alwala haka an ka al'adanta haka aka aka gada kala kala ta annabi yace inna ma umirtu bil wudu'i idza kuntu ila salati ai an ku in yi alwala ne idan mutum zuwa sallah kun fahimta saboda ka ki an tashi sallah aka alwala za ba sallah zai ba don haka yanzu kenan yana nuna muna halascin cin abinci ba da alwala ba doka annabi sallallahu duk da yake mafi yawan lokuta ne yana da alwalla Zaka za a waito ya ci abinci ya tashi zuwa sallah bai yi alwalla ba ya ci ya sha nono ya kufure baki dai ya tashi zuwa sallah to amma yakan ci abinci kuma bai da alwalla da haka yanzu ga an kawo mai abinci an ce mu kawo ma ruwa kai alwalla sai ce ai an umurtai in yi alwalla ne in ni tashi sallah Zaka yanzu ba dole bane sai mutum yana da alwala yake cin abinci annabi sallallahu yana cin abinci baya da alwala mukarta hadisi na gaba qala haddathana sa'id ibn abd alrahman al-khazumi qala haddathana sufyan ibn uyayna an amr bin dinar an sa'id ibn huwairis an ibn abbas radiyallahu anhuma qala خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائب فأتي بطعام فقيل له ألا تتودع فقال أصلي فأتودع إمام الترمذي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن أوينا عن أمر بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط annabi sallallahu ya fito daga bayan gari fa utiya bi ta'amin sai aka zo mai da abinci fa qila lahu sai aka ce mai alaka tawaddu ba za ka yi alwala ba kafin ka ci abincin faƙala sai annabi ya ce a usalli fa atawadda'u sallah zan yi da zan yi alwala wata ana alwala ne in za a sallah yanzu abinci zan ci Za daga wannan tambaya ce irin tambaya istifaqin kayan sha abinci ne zan ci da zan yi alwala ai ba abinci zan ci ba sallah ce zan yi da zan yi alwala abinci ne zan ci ba sallah ce zan yi ba ka ba dole ba ne. sai da alwalla aka ci cin abinci amma a annabi sallar an yi tarwaito hadisai mafi yawa shine ya ci abinci ya gama ya tashi zuwa sallah bai yi alwalla ba a wata riwaya ya sha nunu ya tashi ya kukuri baki na ya tashi ya yi sallah wata yana da alwalla kenan ya sha nunu a wata riwaya ya sha nunu ya tashi ya yi sallah ba tare da ya kukuri baki ne ba a wata riwaya ya ci ko satin da ya wuce mun karanta ya ci nama ya tashi zuwa sallar la'asar wata da alwala ta amma ba dole sai da alwalla aka cin abinci ba amma dai wannan ya kasance mafi yawan Hali annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ala na ya hayya musa قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا قيس بن ربيع حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجيجاني عن قيس بن ربيع عن أبي هاشم عن عن زازان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده إمام أبو داود حدثنا يحيى بن موسى أبو محمد الترمذي حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع جوا إسناد يكفي قيس بن الربيع هو يتحا وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع إسناد يلا قيس بن الربيع هو عن أبي هاشم عن زازان عن سلمان قال ra'atu fi tawati anna barakata qawami alwudu ba'dahu Salman al-Farisi mun karanta kissa ta na eh wannan karatu ne mun karanta kissa ta ko a muslim a wannan karatu ne ko Salman al yace na karanta a cikin at cewa albarka abinci shine ayi alwala bayanai cewa in an yi alwala bayan abinci yana da albarka fa zakautu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai an batan ma annabi sallallahu alaihi wannan fa hu bima qara'tu fi at-taura ni gaya mai ga abin da karanta ga at-taura fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam barakatu ta'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu sai annabi ya ce mai albarka abinci shine alwalla kafin shi ayi alwalla bayan shi wannan hadisin da'ifi ne saboda kaifi bin rabi' imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadithin cikin sunan bayan ya gama sai ce la na'rifuhu illa min hadisi qais ibn rabi wa huwa mudha'afun fil hadith haka imamu ahmad ya ce munkar ne haka abu hatim razi abu hatim razi shi ma ya ce shi ya ce munkar ne Sau da haka hadithin da ah, inganta ba babu hujja a ciki sai babu na gaba babu ma ja'a fi qawli babu ma ja'a fi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qabla ta'ana wa ba'da ma yafrugu minhu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل الياسعي عن حبيب بن عوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلما أرى طعاما كان آدم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره وقلنا يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله هي لأكلنا ثم قعد من أقل من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان يتباب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه بعد wanda zai muna magana akan abinda annabi sallallahu ka faɗi kafin ya ci abinci da kuma in ya gama ci abinci kafin ya ci abinci akwai abin da yake faɗi kuma ya gama ci abinci akwai abin da yake faɗi إمام التيمر يتحدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل الياسعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يتي وترانا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرب طعاما وكما وقرب طعاما دو أفعى وسنسكوه في أكا كاو أدنشي falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu in ji shi abu ayyub al-ansari yace ban taba ganin wani abinci da yayi albarkar wannan abincin ba awwala ma akalla da muka fara ci ko da muka fara ci muka yi ta ganin albarka muka yi ci abinci bai ragu ba wala aqalla barakatan fi ne kuma ban taba ganin abincin da yayi karancin albarka ba a karshen abincin sai kasance daga karshe sai albarka ta tafi sai muka ga abincin ya saurin karewa fakulna sai muka ce ya rasulullahi kai hada suka ce ya manzo Allah ya aka yi haka ala sai annabi sai ce inna zakarna smallahi hina akalna mun ambaci sunan Allah lokacin da zamu ci daga farko kafin mu fara mun yi bismillah thumma qa'ada man akala sannan wani ya zamna tare da mun yana ci walam yusammillaha ta'ala bai ambaci Allah ba fa akala ma'ahu shaytan sai shaytan ya ci tare da shi wani hadisi isnadi ne bai inganta ba amma ma'anar ta inganta kuma za ta zo muna gaba za mu ji irin wannan don shi ba a so mutum ya zauna cin abinci da wanda bai bismillah ba in za ku ci abinci gaba ɗaya sai ku ce bismillah ko kuma ku tambaye kowa ta yi bismillah domin ɗan yana buƙatar mashiga ne wata ran annabi sai na ci abinci wata ta zo ta sa hannu wata wa sai riƙe hannunta sai ya ce inna ma a radar shaifanu an yi sa'illahu biha shi ɗan ya ɗunguzo yana so ya halatta maka ne abincin ta hannunsa ba ta yi bismillah ba sai iza ta cewa ta ci da guda ya ci bai bismillah ba sai ɗan ya samu mashiga sai annabi ya hana ta sa hannunta domin kada ɗan ya samu faka kafa don haka kakka yadda kana ci da wani bai bismillah ba in kana ci da wani bai bismillah ba to yana iya jawo ma shekan ya shigo ciki ya aibata wannan hadisi kamar ga masa isnadi ne bai inganta ba akwai Rashid bin Jandal al yasi wanda yake majhuli ne shine illa hadisin akwai Habib bin Aus shi ma sana akwai wa Ibn Layya kusayin ci ko sallallahu alaihi akwai bin Layya <laughs> amma amma wannan riwaya ba ta da matsala ta hanyar ibn lahiya ta yi matsala ta hanyar rashid bin jandal al-yaqi sai قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي الدستوائي عن بديل بن قيلي عن عبد الله بن عبيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فنسي ان يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره إمام الترمذي حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داوود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل لابن أم بديل الأقيلي عن عبد الله بن أبي بن أمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم annabi ya ce idan ɗayan ku ya ci abinci wana siya an yadkura Allah ta'ala ala qa'anihi sai ya manta bai ambaci suna Allah ba akan abinci ne bai yi bismillah ba ya yaqul ya ce bismillah awwalahu wa akhirahu sai ce bismillah awwalahu wa akhirahu bismillah farko ne da karshe ne in yayi haka sai kasance cewa ya samu ladan sunnar bismillah farko da karshe kuma ya samu albarkar abinci ne zaka da dukkan da kan mance da duk inda kan za ka yi bismillah daga wannan wurin in ma ka kare saura loma ɗaya ka ce bismillah ne awwalahu wa akhirahu an ambaci suna Allah akan abincin ku tuna babin abinda annabi ke karantawa kafin abinci da bayan abinci ko zaka wannan duk har zuwa yanzu na nuna mana kafin abinci me ke karantawa bismillah kuma na ake tsayawa ba a cewa bismillahir rahmanir rahim wannan abin da ake cewa kawai bismillah haka yanzu cewa ana cewa bismillah قال حدثنا عبد الله بن الصباح صباح صباح صباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عن عمر بن ابي سلمه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال امي يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك أي إمام الترمذي حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي الصباء الهاشمي البصري قال حدثنا عبد عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan umar ne abi salama agolan gida annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan abu salma ne dan dan ummu salma ne da shi ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo inda annabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu akwai abinci tare da shi wato annabi sallallahu alaihi tare da abinci da wata riwaya kuma abincin yana gaban shi Umar ne yana ci ya diba nan wa kanat yadi ta ishu fi sanfa yace hannu ya kasance yana kuma ya ci nan ya ci tan ya ci tan fa kala sai annabi ya ce ya gunayya ya ce udnu kusanto ya gunayya ya kai dana musamman laha ya ce ɗane ɗane ne? na? ne wannan imamul bukari cikin adabin mufuwar da ya kawo wannan hadisun sai mai babu ya ce babu ƙaunar rajuli lissabiri ya bunayya babu yana cewa mutum yana ce ma ɗan ƙaramin yaro ya ce ma ya bunayya haka imamun nauyi cikin shirin sai muslim shi ma mai babu ce suke ce babu jawadi kaunihi ligai ya bunayya babu mai nuna halaccin mutum ya ce ma wanda ba ɗanai ba ya ce ya bunayya ka wannan tun ba annabi sun san haihuwa ma ce mai ya bunayya za ka sai malamai suka ɗauko haka imamul bukari ya yi babi a cikin arabin da imamul nawu ya yi babi a cikin sayin sayin ko kowane su yana cewa wannan hadisin yana nuna babba yana yace maka rami ya ɗan ɗana ba laifi ba ne tun daga annabi sassan ya gaya ma eh, umar bin abi salama yake sammillah ta'ala ka ambaci Allah ce bismillah wa kul biyaninika ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika ka ci daga na gaba gare ka haka ake so a koya ma yara tarbiyya kowace iri annabi ta san in ya keɓance da ƙananan yara koya musu yake yi ya keɓance da abdullahi ibn abbas ya ce ya gulam inni uallimuka kalimatin min fadlillahi yahfazuka wa fadlun tajidu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi ya koya mai tauhidi ya kebance da mu'adh ibn jabal atari ma haqqullahi 'ala al-ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah ya goya mai yanzu ga ya kebance da Umar bin Abi Salama yana koya mai hatta dubbancin abinci ka tabbata ɗanka in yana ci abinci tare da kai yana ci abinci gaba gare ka kana kula hannun dama ya sa ko hannun hagu ka ce a ji hannun hagu mai suwa ba da hannun dama ci da gaba gare ka kayi bismillah ai bismillah to ko wani waje ya tafi sai ka ga in ya ci ba za a rena shi ba za a ci bai da tarbiyya ba kuma dai ka koya mai tarbiyyar musulunci duk ya ci da hannun dama ka samu lada duk ya bismillah ka samu lada duk ya ci gaba gare shi ya samu lada in ya zo yana cin abinci tare da wasu sai zai na da ladubban cin abinci ya san yadda aka cin abinci baka wa'annan ladubban ya kamata a koya wa mutane ba table manners ko irin wani su ne table manners da kwari da ya kamata a koya mutane ba yadda aka aji cibi yadda aka yanka yuka yadda ake kaza ba mutum aka koya mai da aka yanka yuka ya yi yuka ɗauko da hannun hagu ya ci ta yi ba ta yi ba mushe ke da ya fi mushe da hannun hagu ah, Da ka ba a ci da hannun hagu ana ci da hannun dama sannan ba a ci ah, mutum ya ci nan ya ci nan yana ci gaba gare shi ne sannan ah, ba a ana bikin kafin a ci to duk inda su kamata a koya mai yara suna kanana duk inda mutum ya je haka to yi abin da ya kamata kuma cikin hadisin kun ji abin da malamai suka fi suwa na waccan fa'idar حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين إمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن أبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرج فرج من طعامه قال annabi sai ya kasance idan ya gama cin abinci ne sai ya ce alhamdulillahi alladhi at'amana wa taqana wa ja'alana muslimina mun gode ma Allah da ya ciyar da mu ya shayar da mu kuma ya sanya mu musulmi wannan hadisin bai inganta ba saboda Isma'il bin Riya majhuli ne amma ina shi tahuwa alhamdulillah alladhi aqamana wa saqana wa kafana wa kam min man la alahu lahu wala mu'wi sun huwa. don haka yanzu ina karanta ina ga mun abin da Annabi kanta bayan bayan bayan abinci kafin abinci bismillah bayan abinci duk suna fara da alhamdulillah ladhi at'amana wa saqana wa kafana duk suna fara da alhamdulillah za mu karanta nan gaba inda zai ce alhamdulillah dai zai faɗi nuna abin da kike nuna mace alhamdulillah dai tayi kuma akwai wani zikiri da ba alhamdulillah dai ba da yayin tafi yanzu قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أي إمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وكئت المائدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوكي kwanon abinci daga gaban shi min ya yadayhi daga gaban shi ya kulu yana cewa alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubaraka ke karanta wannan yace alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi ghayra muwadda'in wala wannan bayan an doke abinci kenan Zaka alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hamdan kafiran godiya mai yawa tayyiban kyakkyawa daɗaɗa mubarakan fi mai albarka a ciki gaira muwadda'in ba muna ban kwana bane da mu ba muna ban kwana bane da ni'imomi ne ba muna ban kwana bane da gode mai ko yanzu wata ni'ima an jima za mu koma gode mai wala mustaghnan an rabbana ayya rabbana ba kuma ba waɗanda muka wadatu ba daga daga ni'imomin Allah wato wannan bata wadatar da mu daga wasu ba wannan ni'imar da Allah ya mana mun gode mai godiya mai tsawo mai yawa kuma muna neman ƙari sati mai zuwa za mu tambaye wannan addu'a ko alhamdulillah amdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi ghayra muwajjin wala mustaghnan anhu rabbana zaka zamu tambaye sati mai zuwa insha Allah قال حدثنا أبو بكر محمد بن عباد قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بدير بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم طيب آه إمام الترمذي حدثنا أبو بكر محمد بن عبان قال حدثنا وكيء عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة الأخيلي عن عبد الله بن عبيد بن أمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه annabi sallallahu ya kasance yana cin abinci tare da mutum shidda cikin sahabbai ne suna cikin ci faja'a arabiyun sai wani balarabin ƙauye ya zo fa a kala hubi lukumatai ne sai ya canye shi da loma biyu kawai <laughs> ya haƙi ya suna ce na zuwa kawai sa sai loma biyu sai abinci ya ƙari fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lautan ma laka fakum da ya yi bismillah da ya ishe ku kun ga wancan hadisi na farko da muka ce bai inganta ba kun ga wannan shahidin shi ko da ya yi bismillah da ya ishe ku haka ana ci wani zo hadisi farko bai yi bismillah ba nan take abinci albarka ce ta kare suka tambaye annabi ya haka yace kun kasance kuna ci sai wani ya shigo sai shi ya shigo tare da shi dan bai yi bismillah ba zaka yanzu ga yana zuwa yayi loma biyu saboda bai yi bismillah ba zaka in kuna ci tare albarka da rai ku tabbata kowa ya bismillah saboda tana shahuwar ku ne ko da yaushe in kai kan jaru cikin al'umma ba kai kokari na kusa da kai ya jaru ko makwabci kai jaru in matsala ta taho tana samun ka ya irin wannan kai kai bismillah shi ya to bai bismillah ba shi dan ya canya abincin gaba ɗaya sai kasance cewa da kai da shi duk kun rasa don haka in kuna cin abinci tare da mutane ka tabbata cewa kowa ya yi bismillah ka ce ka yi bismillah wanda bai bismillah ba da ka faɗa ka ce wanda bai bismillah ba ya yi mutane za su yi haka ba ta ka koyi ba da ka ce wanda bai bismillah ba ya yi تذهب وين بسم الله با يا إيه بسم الله اي طيب، بسم الله قال حدثنا حناد حناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامه عن زكريا بن ابي زائدة عن سعيد بن ابي بردة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى على العبد ان ياكل الاكله او يشرب الشربة فيحمده عليها إمام إمام إمام الترمذي حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة Allah yana yadda ga bawa ya ci abinci au ya sharaba sharbata ko ya sha abin sha fa yahmadahu alaiha sai ya gode mai akan ta wata ya ce alhamdulillahi. ga wannan hadisi malamai suka yi tambaya alhamdulillahi kawai ya ce alhamdulillahi hamidahu alaiha yanzu ku kiyaye Allah yana yarda da bawa akan haka ku ji da gode ma nemomin Allah suke Allah ya yarda da kai kai ma ka zarabi Allahu anka saboda ai ka ci abinci ka ce alhamdulillahi ka nuna ka gode ma Allah da wannan karaman ni'ima wala yarda ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum Allah yana son yana godewa yana son ka gode in ka gode to zai yarda da kai yanzu ji abinci ka ci al'aklaka shine ci ka ci ka canye kwano aza maka kwano ka ci ka canye na abinci ka ci ka gama ko ka ci ka koshi ka ce alhamdulillah na gode ma Allah mutun nawa ka cin abinci bai gode ma Allah mutun nawa ka cin abinci bai ambaton suna Allah daga farko mutun nawa ke ta abinci ya rena mutun nawa ke ta abinci ya gama ya faɗi cewa shi cikin wahala yake ko cikin kaza yake sai ga kai ka ci ka gama ka ce alhamdulillah ka gode ma Allah kina ma ka ce alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi kaga kai kai addu'a ka kara gode ma Allah ka ci gaba da yaba ma Allah akan abinci da kace wannan sai ya kasance Allah ya yarda da kai akan haka a shine shi ne zaka ɗaya za ka in kana shan ruwa kurɗi uku kayan ɗaya za ce alhamdulillah in ka koma azana biyu ka ce ka ce alhamdulillah in ka koma azana uku ka ce alhamdulillah al'akalata ne abinci gaba ɗaya da kake ci a shi ne kurɗi ɗaya saboda su ruwa ba a shan su da yawa kamar yadda ake cin abinci da yawa ba su ɗaukar lokacin da abinci ke ɗauka don ka su ko wani kurɗi ana iya ce mai ana yi mai hamdala shi kuma abinci ba kowace loma ba gaba ɗaya an gama ake yin ake yin ake yin hamdala don haka sai Allah ya ji da kai akan wannan ƙaramin aiki Ka ga wannan ya nuna irin girma da da aga godiya mu ci gaba da zama masu godiya ga Allah takkare na kowace ni'ima da Allah ya yi maka ta lafiya ce ta kai da kawo ce ta kowanne ta abinci ka samu ta tufafi ka samu ta bakin ilimin da Allah ya baka bakin aikin da Allah ya baka bakin jallin da Allah ya baka in tashku in tashku wahu lakum in kun ka gode to zai zai zai zai yadda da ku zaka ka yadda Allah ta hanyar godewa Allah yana son masu godewa zai bismillah wajen ci da farko a ah, eh wajen ci wajen wajen shan ruwa bismillah ɗaya ta wadatar amma hamdala kowace mm, hasanci bismillah باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا طهمان عن ثابت قال أخرج علينا أنس بن مالك قدها خشب غليظا مضببا بحرير فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الترمذي يتشي باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما مغنى أبن يزونا جدونيا النبي صلى الله عليه وسلم وديك شهوا ذاك جدونيا كو كوتشيا زي دوكا وانا فسرها جدونيا zaka gidauniya shine inda aka dama hora shine inda aka dama kunu shine inda ake zuba duk wani abu na sha to za mu ji na annabi sallallahu alaihi wa sallam imamu tirmidhi ya ce haddathana al-husayn ibn al-aswad al-baghdadi قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طحمان عيسى بن طحمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب sabit al-bunani kenan yake cewa Anas bin Malik radiyallahu anhu ya fito muna da wata gidauniya ta katako wadda aka yi da kashin da kara daga itace wata ba ta karye ba galibatin mai kauri sosai mubabban bi hadidin wadda an inke ta da da karfe ya zo cikin sahih muslim da cikin sahih bukhari da da fidda da azurfa kamar misali in ta in kwacciya ko gidauniya ta fashe sai ana ɗauye ta ko jarke jarke kafin jarke ne <laughs> ɗinkin ƙarya yana kawa da giya sai ya ɗauye ko to ita wannan ta annabi sallallahu da ta fashe da me aka ɗauye ta da da azurfa sai kasance wannan wayar ta azurfa ce aka ɗauye ta da ita faƙala sai ya ce ya sabitu ana zace ya kai sabi haza qadabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce gidauniya annabi sallallahu alaihi wa sallam Za ka annabi sai yana da gidauniya wadda za mu ji abubuwan da yake sha a cikinta cikin hadisi na gaba قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبعنا أنبعنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا همار بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن إمام الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا قمي وثابت عن أنس رضي الله عنه قال da kumai bin abi kumai da tsawil kenan da sabit albunani kenan su biyu suka tsawaito daga anas suka ce anas radiyallahu anhu ya ce laqad saqaitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi hadha alqada'i sharaba kullahu hakika na shayar da annabi sallallahu alaihi da wannan gidauniya duk abin sha da yake sha ciki yake sha alma'a na shayar da shi ruwa domin ana shi ɗan hidimar gidan mai kai da kawo daga na kawo ma annabi ruwa da ita wan nabiza da tsime na kawo ma annabi tsime a cikinta wal asala na kawo ma annabi zuma a cikinta wal labana na kawo ma annabi sassawa nono a cikinta zaka gidauniya ɗaya ga rai ita yake shan nono da ita ita yake shan tsime da ita ita yake shan zuma da ita ita yake shan ruwa da ita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka wannan ya nuna maka annabi yana da gidauniya wadda yake sha kuma ga siffar gidauniya da take ya take gidauniya ce ta katako wadda ake yi yadda ake da gidauniya ta ta yadda ake yi amma tana da ƙarhe wadda yin ƙarhe azurfa an tsinke ta da azurfa inda inda tacce ce don haka wannan ya ba mu labarin ta kuma da ita yake shan wa'annan abubuwan da aka siffanta yau mun karatu da yawa ko amma da mu ƙara babi guda tun da lokaci ko eh ba su da yawa kwa kwa ku tambayoyi bai mu karanta wannan ba eh don shi kamar kwacciya zaka ce ko eh kamar kwacciya hmm, aku shi shi ci ake ciki abinci ake ci da shi amma wannan ta sha ce ta fi kama da kwacciya ta fi kama da hmm, ko kwarya karama hmm, باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفقاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كفاء بالرطب yake babu ma ja'a fi fakihati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan babu zai muna magana abinda ya zo na kayan marmari da annabi ke shi don haka kayan itace kayan marmari zaka wannan zai gaya mana irin fruit salad da annabi ke ci annabi ya kan yi fruit salad ya hada wasu fruit sai ya yi salad sai ya ci gaba daya ah, wani za mu karanta bari imamu imamu tirmidhi yace hadathana isma'il ibn musa al-fazari qala hadathana ibrahim ibn sa'd an abihi an abdullah qala كان sallallahu alaihi الله عليه وسلم يأكل الإساء بالرطب annabi sosan ya kasance yana cin alƙisa alƙisa shi ne cucumber wannan cucumber ɗin ne yana ci ne da ruɗa sai ya haɗa su su biyu ga dukkanin su an haɗa fruit guda biyu ko za ka sai ya haɗa su guda biyu shi ne fruit salad ai ko ya haɗa wannan fruit da wannan fruit da wannan fruit haka shi ya kasance yana haɗa cucumber sai ya haɗa ta da me sai ya haɗa ta da ruɗa na dabino sai ya ci Sheikh Razak bin Abdul Sheikh Razak bin Abdul Musin Abbas yace wani ya kawo mai cucumber sai ya buɗe tsakiya sai ya saru up sai ya bashi yace sai kuma kamar sandwich yace shi yayi shi kamar na zamani sai ya buɗe sai ya sa ya saru up yace na kawo ma abincin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ci ala kulli halin kun ga a hada guda biyu ko ga wani riwaya yace yace zafin wannan ya tafi da sanyin wannan saboda da dino yana da zafi su kuma suna da sanyi sai ya tafi da shi watan sanyi da zafi na nau'in abubuwan da aka ci sai wannan ya tafi da wannan zaka annabi sai kan hada abubuwa guda biyu yakan hada wannan alkasa mitinan cucumber da Hausa gurji gurji yana haɗa burji da dabino sai kasance ya ci za ka yi maka gwada ka ce yau za ka ci irin wanda annabi sallallahu salama ke ci duk wani karatun suna da fa'ida ka gwada kawai kaga inda kai sahabi ne ya ayyuka ce to nan da dinga son wannan ko akwai daɗi ko babu daɗi an kawo ce na ga ya aka yi daga kana sai ce na ga annabi an kawo ni ga yana biyar addubba yace tun sannan nake son ta za kawai nake son ta saboda annabi yana son ta to ku kai ba kai wannan matsayin ba kai ka gwada wata ranka ce bayan gwada wannan annabi sun sanya hada wannan da wannan ni ma bayan hada yau in ci kai ga abinda annabi sun sanya shi hadawa sai sai daga cikin abinda yake hadawa ke ni, na'am qala hadathana abdurrahman Abdullahi abdullah al-qaza'i al-basri qala hadathana mu'awiyah ibn hisham al-sufyan an hisham ibn urwa an abihi an aisha anna radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul bi-sikha bi-ratab طيب إمام ترمذي حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب النبي صلى الله عليه وسلم كان كنكنا بالرطب saka yanzu kuma yana haɗa kankana da rudab na dabino rudab na dabino shi ne dabinin da bai nuna ba dabinin da bai nuna ba ba kamar lubiya ba watan lubiya shi ruɗa spishi ne mai zaman kai ne haka yake shi ba zai nuna ba ruɗa baya nuna haka yake su ruɗa ruɗa wanda bino mai wannan mai laushi din nan ja kamar lubiyar to amma kamar lubiya in an batta tana iya nuna kila tana iya nuna ta koma da bino shi kuma wannan haka yake ba wai nuna yake ba shi haka yake ko bisa ice ko ya ka saukar da shi shi an nuna ta yi wani haka ne yake za ka annabi yana haɗa shi da yana haɗa shi da kankana sai annabi sosai ya ci kaga wannan zai daɗi sosai zai fi kikan ba daɗi قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وعلى بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديق الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخلبيد خلبيد والرطب امام آه امام الترمذي حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت حميدا او قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له humaid abokin babana ne jarir kenan an anas ibn malik radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yajma'u bayna al-khibbi wa al-rutab kaga annabi sai yana haɗawa tsakanin khaybin khaybin wani nau'in kankana ne wani nau'in kankana ne wanda yake kalanta daga waje daban ne amma ita cikin duk cikin nau'in kankana ne yana ci ne da rutab zaka yana hada shi da dabino rutab ya ci قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن السلفي عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن الرومان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالسيخ بالرطب ai wannan irin wancan kenan ya ci albifek shine kankana da ruda zaka wannan ya ci zuwa annabi na ce a cikin zadul ma'ad ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yace babu hadisin da ya inganta game da bisikh in ba wannan ba game da kankana akwai hadisan da suka ci zuwa daban-daban game da kankana amma dukkanin su babu wanda ya inganta in ba wannan ba cewa annabi sallallahu alaihi yana hada kankana da rudab zaka shi da inganta a cikin hadisan da zaka kawo da sai magana kankana sai قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس رضي الله عنه وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول, أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه قال اللهم بارك لنا في جمالنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ساعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أرقوك للمدينة بمثل وإني أرقوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أفقر وليد يراه فيؤتيه ذلك الثمر إمام الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس حا وحدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك kun ga ya kafa ga Malik a riwaya ta farko daga Utaiba sai Malik tsakanin shi da Imam Malik Utaiba ne da biyu kuma akwai Isaac ibn Musa akwai Ma'an Ma'an bin Man Ma'an bin Isa san Ma'an bin akwai Ma'an sannan imam malik an suhail bin abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala yace kana an-nas idza ra'aw awwal samarin. mutane sun kasance idan suka ga 'ya'yan itace na farko sun fito a madina ja'u bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai su zo da shi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam su gwada mai saboda suna neman albarka kai annabi sallallahu ana neman ya yi addu'a Allah ya sa albarka ga abubuwa da ka ce su kawo mai sai annabi sallallahu sai musu addu'a suna jin suna murna in sun ga ‘ya'yan itace sun fara saboda suna ganin alherin Allah ne ni'imar Allah ne abin da muka shuka gaya ya fara ‘ya'ya ya fara fitowa sai su zo da shi inda annabi sallallahu fa’iza a ƙararrun rasulullahi sallallahu Alaihi wa sallama ƙala idan annabi ya karɓe shi a hannunsu ya rika sai ya ce Allahumma bari lana fi marina ya Allah ka yi muna albarka ga ‘ya’yan itacenmu wa bari lana fi madinacina Allah ka yi muna albarka ga madinanmu wa bari lana fi sa’ina wa fi muddina Allah ka yi muna albarka a sa’inmu da mudunmu haka ake so ka yi ta ambaton abin kwaikata yi ma albarka ga abubuwan da suka shafe ki Allah ya zamnar da mu a mu lafiya, Allah kawa wannan ƙasar tamu albarka, Allah kawa wannan jihar tamu albarka, Allah kawa kasuwancin mu albarka, Allah kawa aikin mu albarka ba kai ta kushewa ba, wanga bakin aiki ya kai da shi, wagga bakar kasuwar da muka yi tuwa ne aka samu, wagga bakar ƙasan ma don an rasa ƙasa ne muke zaune nan, kuma sai ka rasa ɗaya daga cikin suka gane baka da wayo, ka gane babban ni'ima kake ciki. haka ake so jiya annabi sallallahu alaihi wasallam itace aka kawo mai Allah sai muna albarka ga ƴaƴan itacen mu kai muna albarka a madinan mu kai muna albarka a sa'in mu kai muna albarka a mudun mu kai muna albarka a komin mu komi da kake gani bai isa ba eh kai addu'a Allah ya sa mai albarka amma ka so ki dan digirin da gare ka kana digirin banza da kaza kaza wahala kawai ka so ki dan jallin da gare ka ka rena irin na wani kike so ka so ki dan aikin da gare ka irin na wani kike so ka so ki unguwa irin ta suwa da kika so ka soke jihar ku irin ta suwa ne kika so ka soke kasar ku irin ta suwa ba haka ba sunna bane ba daidai bane abinda Allah ya baka wanda kai addu'a Allah ya same albarka in ya same albarka albarka abu tafi yawa ne in ya same albarka suka ka ji daɗi ne ka ni'imtu sannan duk halin da kake ciki ka wanda ke cikin inda aka fika inda ya fi naku da yawa ɗan kasuwancin da kake ganin kana da shi kafi wanda a cikin dukiyar babban mai kuɗi yana kai da kawo kafi shi kwanciyar hankali da jin daɗi ƙasar ku da kake zaune wanda an Najeriya da yawa wanda ya fi wanda a wata ƙasa da tafi Najeriya jin daɗi ya fi shi jin daɗi ƙasa sai za ta kaza amma kai ka fi shi jin daɗi da walwala inda ka je. wani jihar da kake kare yana kila kai kana aiki a jihar ko yana aiki a birnin tarayya abuja yadda kake jin daɗi bai jin daɗi haka wani kana aiki a najeriya yana aiki a Amerika, kai yadda kake jin daɗi kila shi bai jin daɗi haka wani ma ɗan gudun hijira ne nema ne aka yi a can ko ina a kama shi kana cin kwanciyar hankali kai addu'a Allah ya sa mana aka albarka sai kasance albarka tana karuwa kuma kana jin daɗi kana yalwa ɗan lokaci ne za a yi a duniya sana'a tafi ذاك أن يقول اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في سائنا وفي مدنا duk annabi ya musu addu'a Allah ya musu albarka sai ya ce Allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka ya Allah hakika nabi ibrahim bawanka ba da tsayinka annabinka wa inni abduka ni kuma bawanka nake wa nabiyuka da annabinka ba khalilu bane shi ma khalilu ne amma kuma yayi tawabu annabi ta sai fa sun ya ambaci annabi Ibrahim da abi uku bai shi ambaci kai ne da abu biyu ya nuna cewa annabi Ibrahim baban shi ne na gaba gare shi ne za ka saboda tawabu sai ya ambaton wancan Khalil sai ya ambaci sai ya ambaci abduka kawai wa wa wa nabiyuka wa innahu da'aka li makkata an lalle shi annabi Ibrahim yayi addu'a a makka yayi ya kira ta yayi addu'a ga makka وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله ما أظن ذاك لما إنا ومدينة الدعاء لإيه أبن دي ومكة الدعاء دوان إغن شكا غير الشيء ذاك مدينة تابي مكة دائن زمان duk abin da ka faɗi yanzu ana دقاء دقاء دقاء دقاء دقاء daga kowace ƙasa su je ake hajji 'yan kasuwan madina دقاء kaya daga china 'yan kasuwan maka so kaya daga china amma 'yan alhazar ce na madina sun yi ƙarko sun yi sun yi kwaliti sun yi kyau kun ba madina an ka yi su ba china aka yi su aka zo da su amma kawai ya samu mutu allah ya samu mutane su yi cewa na madina ya fi na maska saboda annabi sosalan ya yi addu'a don haka sai ga alhazar sun sai kayan su a madina saboda wannan tunanin kuma ko kai da kake gani a ah, ka san daga China ba kana ganin kai ka ne ka san daga China aka zo da suwa to ko kai ka fi jin dadin na Makka na Madina akan na Makka ko kai ka fi jin dadin na Madina akan na Makka ka fi ganin su da kaza annabi ya yi musu addu'a da ninki biyu da abin da yawa da abin da yawa Makka addu'a Daka annabi sai ya ce ya yi addu'a da aminka biyu da abin da annabi Ibrahim ya yi addu'a ga Makka. ƙara sai ana zace sun mai tu asgara walidin ya rahu bayan ya gama wannan addu'a sai ya kira mafi karancin yaro da awurin wanda yake gani fa yubihi zalika sama sai ya bashi wannan 'ya'yan itace zaka kaga a ba ɗan ƙarami yana da asali a ce an ci girma ko zaka sai da kai kowa ya ci girma ina ɗan ƙarami sai da ɗan ƙarami ciki sai a bashi zaka domin ya ƙarasa farin ciki a cikin zuciya ɗan ƙarami ya ƙarasa fahimta ya ƙarasa jin daɗi ya ƙara kusantowa da wanda yake da wanda yake karami طيب قال حدثنا محمد بن محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابراهيم بن فتار عن محمد بن اسحاق عن ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت هي بعثني معاذ بن عفراء بكناء من رطب وعليه اجر من كفاء من كفاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكساء فأتيت به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني شكرا نعم طيب آه، إمام إمام آه، تلميذية حدثنا محمد بن حميد بن الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر الربيع بن مؤوه بن أفراء نعم الربيع الربيع بن مؤوه بن أفراء إتتشى في تعالي عن النبي صلى الله عليه قال تتشي بأثني مؤاذ بن أفراء بقناء من رطب Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya Abu Abdul Afra ya aikai inda Annabi sallallahu alaihi wa da nonon gudabna da dilo in wanda aka sarowa. daga ice ne haka nono sai a kirki da shi ce ta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ajrun min isfa'i zubbil wa alaihi ajrun min isfa tare da shi akwai cucumber wanda yake karama ce ajru ajrun shine dan karami dan karami na na wannan gidaka dabino ne sai ya hada shi da cucumber kun sa annabi na hada su ya ci aiko isla to amma wannan cucumber din dan karami ne wannan gurji din dan kanana kanana ne zubbin kuma yana da yana da yana da yana da ganye kamar misali ganye ne da aka ɗauko shi ko mangoro kana ya kaɗo shi da ganyen mangoro ko lemu ka gan shi da ɗan ganyen lemu to shi ma wannan yana da wannan ganyen tare da shi aka haɗa aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qisaa annabi sallallahu ya kasance yana son gurji shine shukan bako fa ataituhu bihi sai zo mai da shi annabi ya aiko ni mu'az ya aiko ni ni kama annabi sallallahu ruda tare da shi wannan gurji wanda yake kanana kananan gurji ne yana da ganye laki gare shi wa indahu uliyatun wadannan iske annabi sosai yana da kayan kawa wadda mai kayan kawa kadi kadi mata alaihi min alba'arai wanda suka zo mai daga ne. zai yi zakka ta zinarinsu da azurfarsu da kayan kawa irin na mata aka haɗo famala a yada mumin hafa a fane ne sai ciki hannu ne ya bani tukwici kenan wannan shi ne asalin tukwici da aka tukwici da asali da aka ce annabi ya ciki hannu da tukwici sai ya bata ya ce ta tafi akan ta kawo mai wannan ya ƙara nuna mana cewa annabi sai yana son wa'annan abubuwan guda biyu kuma ya ka haɗa su ya ci su har mutane sun fahimci haka suna kawo mai su, suna kawo mai su. kuma yanzu an ba annabi su kan kyauta yakan ba ɗan aice wanda aka kawo yakan ba shi tukwici to ya yaba kyauta tukwici a san haddasana ali ibn hujri qala haddasana ali ibn hujri qala haddasana shariku an abdullahi ibn muhammad ibn aqil عن ربيع بن معاوية بن أفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بكناء من رطب وأجل زبد فأعطاني من أكفه حليا أو قالت ذهبا إمام ترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع ربيع بنت مؤوذ a أفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من رطب نازوم النبي صلى الله عليه وسلم دنون نرطب وأجري ذقب دكنان كنان ماسو masu hure masu hure ko masu ganye wata wannan na na burji din fa atani min akaffihi sai ya bani cike da tafin hannu ne na kayan ƙawa au qalar zahaban wata ce zinari wata abubuwan da aka gaba gare wannan kawo daga baharai na zakka da waye doka ya basuwa wannan yana ƙara nuna shugaba yana da dama ya yi kyauta daga dukiyar mu duka dama haka yake shugaba yana da dama ya yi kyauta da dukiyar mu duka don shi annabi sallallahu sai ya ba wani rakumi ɗari ya ba wani akuya ɗari ya ba wani ya ce doka sai hannunka ya cika ɗoka abinda ka sai iya azawa ga kai ɗoka don ka yana da dama ya ɗauka za ka yanzu dukiyar zakka ce a kawo ta mutane an kawo daga bahrain za ka yi cika hannu ya ba ta a matsayin a matsayin tukwici sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam za mu kara wani babi? abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin ta mai shafe cikin littattafan ma akwai tambayoyi sai akwai tambayoyi da mutum ya amsa akwai? tsaye sai mu ce ga subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum